ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da abin da zaki samu na lada mai yawa kuma a bar yarda a wajen Allah saboda abin da kike da shi na aiki na gari.